أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم آية قوم wato suratu gafir Allah ya ce fada Allah ku bauta wa Allah shi kadai ubudu ku bauta wa Allah wato ku yi addu'a ga Allah ma'anarsa ku yi ibada ga Allah mukhlisina lahu ad-din kuna masu tsarkake Allah kuna masu tsarkake addini ga Allah shi kadai mina shirki daga shirka kuma ku yi haka nan ku bauta wa Allah shi kadai wa laukada al-mushrikuna koda mushrikai ba su son haka koda mushrikai ba su so a kadaita Allah to ku yi kokari ku yi akhlasi ko ba su sai akhlasa ku min wa akhlasin ku ga addu'a ku to ku dai akhlasi ga Allah saboda abin nan neman rahama ce rafi'ud darajat رفيع darajat dhul العرش يلقي الروح min amrihi ala man yasha' Ka ce addinin ku ku yi addini saboda Allah shi Allah rafi'ul ta shi ke ɗaukaka darajojin waɗanda ya ga dama wato Allah shi ke ɗaukaka bayi na ƙwarai to ku yi addini saboda shi ko tsammani ya ɗaukaka ku ai Allahu adimu sifat wato Allah sifofi ne tana da girma ai au ko kuma rafi'u darajatil mu'minin Allah shi ke ɗaukaka darajojin mu'minai fit duniya wal akhirah nan duniya da lahira duk wanda ya rike addinin Allah da kyau Allah zai ɗaukaka daraja ce a cikin duniya kuma ya hance lahira ya ɗaukaka daraja ce zul arshi Allah shi adda al arshi ruwa ruha yana ka da ruhi wato ilimi ai al wato wahayi na ilimi yana ka da shi da anbiya ga annabawa aw tabassur bil ahkam ko kuma yana da ruhi wato fahimta a cikin hukunce-hukunce da halin islam ga mutane masu gyara ba da abin da na ƙanƙi nubuwa bayan ƙarewa annabci bayan ƙarewa annabci allah na ba da wani ruhi cikin rambayi ne mominai sai ya dama su rika gane abubuwa kamar yadda suke domin abin nan sai hukunci wanda ya kamata to allah shi yake ba da wannan kuma allah ka ba ma wannan in darajar ya ce yana kada irin wannan ruhi mina mai da umarni ne wato a yi abin nan ƙaunuhu manazzal magana ce wanda aka saukar yana saukar da ita alaman ya sha wannan ibadi ga wanda ya ga dama cikin bayi ne layin zara domin wanda allah ya saukar ma ilimi ya yi gargadi ya kawo ya abin nan ya gargada shi almulka alainin wanda aka kado ilimin gare sai ya yi gargadi ga annasa mutane yau matalaka ranar haduwa wato ranar kiyama da na farko da na ƙarshe za su haɗu bi hasbi abin da aliyayi wa ƙuri'a bi isbatiha yau matalaki ko kuma bi a yau matalaka ai yau mai kiyama ranar kiyama litalaki ahli sama'i wal ardi domin cikin ta mutanen sama da halittun sama da na ƙasa za su haɗu waje ɗaya wal abid wal ma'bud da mai bauta ga wani wanda ba Allah ba da wani wanda aka bauta wanda ba Allah ba wal zalim wal mazlum da wanda aka zalunta da wanda ya zalunci duka za su hada cikin yawan da cikin wannan yini to saboda haka kawo mutane gargadi cewa yana babu shakka zai zo kuma in ya zo Allah zai yi hukunci gwargwadon wanda ya dace da kowa Allah ya kare mu Allah ya mana ƙarshe mai kyau yawma hum barizun Yau hum بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ورانا قيامة رانا دعكتي أوامتاني قرقدي ومرانا قيامة ita wannan rana ranar kiyama yau mahun barizu rana ce wadda mutane gaba ɗaya za su yi to gaban Allah subhanahu wa ta'ala a fari juna min kuburihim duka mutane gaba ɗaya za su yi to daga kamar burrarsu la ka ba alallahi minan shay'un babu wani abu da ke boyewa ga Allah daga cikinsu kullu shay'in ko komi bayyane ki wa maka shufa inda komi buɗaɗɗe na baro rawahi ba auren Allah subhanahu wa ta'ala don da an ruhi da ba ruhe ba duk ga Allah ana cikin wannan hali wai kula ta'ala yawmal qiyama sai Allah ya ce ranar kiyama inda kurujin nasu mina kumuri lokacin da mutane suka hito daga a wato lahu zuwa ga Allah shi kadai sai Allah ya dibe su sai ya ce limanin mulku da yau yau wa'ad da tambaya na ya kai kusan duniya akwai shugabannin kasa akwai gwamnoni akwai ciyamomin kananan hukumomi akwai yan majalisar tarayya akwai na jihohi akwai na kananan hukumomi akwai sarakuna masu yukan yanka akwai dagatai akwai hakimai da sauransu to ranar kiyama babu kowa kowa babu sai ya ce kai jama'a limanin mulkul yau adda milki yau kowa ya shiru can in ya sake tambayawa fa yujibul ibadu sai bayi ne su ansa almu'min wal kafiru da mu'mini da kafiri kowa sai ya ansa sai su ce lillahi alwahid alqahar Yau miliki ya tabbata ga Allah wanda abu guda kuma wanda an jai wala yastati'u munkirun fi dhalika al-yawm wani mai musu baya da dama ya cikin wannan yini an yi jadala shi jayayya a ranar nan babu wani wanda ka iya magana ya ce a'a ba haka nan na ba domin abin nan lindi da haka don gaskiya ta haɗa kowa da kowa allabi alaihi wanda ke kansu rawa abuwa ilin abuwa ilin ya rawaito an ibn masaudin radiyallahu anhu kala ibn masaudi ya ce fashar nasu ala ardin baida in kiyama ta yi za a tada mutane bisa wata ƙasa mai haske mai fari misali da ta yi fari kama azurfa lam yusallahu alaiha ba a saba ma Allah bisa gari ta ba wa yawmarul manada munadi sai a ba da umarni ga mai kira sai ya ba da sanawa Limanar mulkul yawm wa adda mulki yau fa yaqulul ibadu duka bayan Allah sai su ce mu'minuhum mu'minuhum wa kafiruhum da mu'minansu da kahiransu sai su ba da ansa gaba dai Allahul الواحد القهار Allah guda مبواي shi adda mulki yau fa yaqulu mu'minuna hadha al-jawab mu'minai na faɗin wannan jawabi sururan don farin ciki wa talaffuzan don jin daɗi don mu'minai sun ji daɗi da aka ce Allah shi ɗaya adda miliki. don haka wahalar da aka masu miliki ka ba su duniya to ta wuce saboda haka suna faɗin wannan magana sururan wata labbuba wa ya kulu wa alkafirun ghamman wanke adam kahiri ko sai ya ce lila wa ya kulu abin nan wa ya kulu wa alkafirun kahire ko sai su ce lillahi wahid alqahar gamman saboda bakin ciki wanke adam don babu wani wallahi dole su a abin su jayu ga Allah su subhanahu wataala kun ga waƙo du'an da ƙasƙantar da kai to bayan kowa ya faɗi an yarda Allah ne shi kadai adda mulki a wannan rana babu wani mai mulki in ba Allah ba babu manyan sarakuna babu kanana babu manyan masu mulki 'yan siyasa babu kanana babu manyan masu kudi masu mulki babu kanana kowa ya yarda Allah ɗaya adda mulki to sai Allah ya ce to ku saurara al yawma tujza اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب قال له سنة أتي موسى الله يبادى أنسى يتيتو اليوم تجزى كل نفس بما كسبت tun da kun yadda yau babu mai mulki sai Allah to yau ko ana saka mu kowace rai da laihin da ta aikata la zulmal yawm yau kan babu zalunci la zulmal yawm yau kan babu zalunci kowa abin da ya aikata za a saka mu jama'a kuna jin wannan sanarwa da kyau wannan ku yi kokari shi aiki na kwarai don koyi abin kwarai yana so a saka mai da shi don kwatai da lada guda akalla lada goma za a bashi kun ga wanda diye abin kwarai yana son a saka mare da abin da ta aikata wanda ko bai yi abin kwarai ba bai son a saka mare da abin da ta aikata kuma sai an saka mata da shi saboda haka kowannen ku ya tsaya shi aiki mai kyau kuma kada ka je wani wuri ka ce wai wane ya sa ni in wane ya sa ka abin da ba daidai ba ka yi ko aiki ko kai da kai da wane kana karkashi ne duk iyaka shi ma wani walakanci wannan jarrabawa ne don ka bi Allah Allah ya jarraba Ko wannan jarrabawa na kai hankuri wucewa ta kai ko shi nan sai ta wuce ko bai nan sai ta wuce tun da kuna gani da yawa wanda ka yi mana ƙasa da shi walaƙanci a waye gari na ƙasa sun zama su adda kujera shi a ƙasa gare su wani baƙin ciki shi mai yawa ya rubuta takardar da kai ne wani ma ya rubuta a ce ba a yadda ba ba yadda da rubutawa ce ba sai ya dade shi ma da ya dandana musu kuda sannan na mai kuda kafan so aike shi ya taibu ko takalmi bai ba to kun ga abubuwa na waɗanda kun ka sha gani abubuwa na waɗanda kuka gani saboda haka don gudun wani abu ka aima wani walakanci kai ya hana maka bin Allah ka sani Allah shi adda bisa shi adda ƙasa shi adda gabas shi adda yamma shi adda kudu shi adda arewa mutanen gare ka gani masu mulki da wayanda aka mulki manya da kanana don Allah adda su duk wanda Allah ya so ya juya yanzu yana juya shi wanda duk Allah ya so ya ɗaukaka daraja ta yana daukakawa wanda ya so ya walakanta shi yana walakantawa saboda haka kada ka yi ma wani biyayya wajen saba ma Allah ranar kiyama kai za a saka ma ba shi ba shi nashi abin da ya za a saka mai kai naka abin da kai za a saka ma saboda ka kowanku ya yi kokari ya yi abin nan ya yi kokari don unhanin kai ne ya ga ya yi abin da zai kare kai ne ba wani ba Allah ya kare mu alayyau mutu ji za kullu musu mai ba kasa wallah bulma yau yau babu zalunci inna Allah sari wa hisabi lalle Allah mai gaggawa hisabi ne yuhasibu jami'a khalqi yana yi hisabi ga dukkan halittu fi kadar nisan nahar a cikin misalin rabin yini min ayyamin duniya cikin kwanukan duniya kamar misalin da sai zuwa rana tsakiya Allah ya gama mu duk halittu gaba da kowa hisabi mutane da aljannu na farko da na ƙarshe duk ya mu kowa hisabi haka na abin na abin na ja alhadisu da zalika haka na hadisi ya zo kun ga Allah yana da gaggawa hisabi don ko mutanen birnin kabe an ka ce ya mai hisabi da sai zuwa marici in ba Allah na ba ba a gamawa in ba Allah na ba ba a gamawa kudi ba ku gani mutum dubu nawa ne an ce za a ɗauka aiki an kasa kammala abin nan nasu kudi ba ku gani don ɗan bincike ku cika wanga a tambaye su wanga a tambaye su wanga an kasa gama har yanzu daɗa balle abin nan duk duniya gaba ɗai kuma duniya farko da ta ƙarshe saboda ka Allah mai tsananin hisabi ne ya Allah ka tausaya mana ranar kiyama ya Allah ka tausaya mana ranar kiyama kamar wadda ka tausaya mana nan duniya Allah ka tausaya mana ranar kiyama sun ma'amara ta'ala na ya husana Allah ya umarci annabi na an yi jaddada ta hadida a sabit dalal ya jaddada kyacewa ta ga mutanen halaka allazina nuna wa'anda suke jidali da ya dahe dubel haka don su bata abin nan don su bata gaskiya da jidalinsu wa Allah ya ce wa an dirhum wa an وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع kai musu gargadi ka ba su tsoro game da yawan mala'azifa ranar tahiya ranar tahiyarar da za a yi tashi daga duniya zuwa lahira a malkiyama min a abin na azafar rafil in an ce azafar rafil wato ma'anarsa karubar rahilu tahiya ta yi kusa wato ranar da tahiya ta yi kusa zuwa lahira idil kulubu lokacin da bukata abin na na haufan tana cirowa sama don tsoro idil kulubu ladar kanaje ta ciro ta kawo wajen makogoro ai indal kanaje wajen makogoro kadimina tana cike da wushi yi abin na mumtalihi na gamma ta cika da bakin ciki halin min alkulubu wato a wato ranar kiyama kenan mila biljami yi ma'amala da ita biljami wato biliyayi wannuni wato ya ce abin na idil qulubu ladal hanajir kadibin yace abin na wannan ne mu'amalata ashabi wato mu'amala da zukata wato mu'amala da masu zukata masu zukatan na a hakan malil zalimin min hamimin azzalumai ba su da mai so ba su da hamimun rannan wala yasalu hamimun hamima masoyi bai tambayar masoyi ne ranar nan kowa ta kai ne yake yi malil zalimin min hamimin addalamai ba su da mai so muhibbun wanda zai so su wala shafi'un ba su da mai ceto yuda wanda ake wada ba su da wani mai ceto wanda za a yi mada'a ya cece su la mafhuma lil wasafi abin nan shafi'un yuda eh, idza la shafi'a lahum asalan don gaba ba su da mai ceto ba ma shafi'un yuda ba mai ceto gaba ba su da shi wa ma lahum min shafi'in kamar da wata aya ta ce ba su da mai ceto au abin nan au ko kuma abin nan shafi'un lahu mafhumun wato bina'an ala za'amihi saboda cewa da sun kai ala za'amin shufa'a cewa da suka yi suna da masu ceto Allah ya ce law shafa'u fardan law masu ceton nan nasu da a kaddara sun yi ceton to lan yi kobalu ba an sa ceton su ba su da wani mai ceto wanda za a wada saboda haka kowa ka sanya game da Allah lahiya lau ya samu masoya ana ta murna da shi to ya kokari ya wahal da jiki ne na duniya wajen yi ma Allah da'a ya wahal da jiki ne ya wahal da baki ne da zuciya ta jiki ne ya wahal da shi wajen ayyuka alheri baki ne ya wahal sai wajen zikiri daban-daban ya yawaita zikirori wannan shi zai taimaka mai wajen samu ya gama lahiya Allah ya gafarta mana Allah shi muna ƙarshe mai kyau ya alamu kha'inatul ayun ya alamu kha'inatul ayun wa ma tukhfi as-sudur ya alamu Allah kha'inatul ayun Allah ya san abin da yaudarar da idanu kai bi musarakati a kun wani lokaci idanu tana iya sata kallo ta kalli mutum ta kalle shi don kallon reni ko kuma kallon eh, nema abin na abin suka gare shi to irin wannan kallo ma Allah ya sani duk abin da ido ta yi na yaudara Allah ya sani wa ma ta su suduru da abin da zukata ta ɓoye kuma Allah ya sani ko abin da ka bayyana ko wanda baka bayyana ba Allah subhanahu ta'ala ya sani ya Allah saboda girman ka Allah ka gafarta mana kulla shay'in Allah ka gafarta mana komi da komi don darajar sunayenka wallahu ya qadi bil haqq wallahu ya yaqdi bil haqq والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن السميع البصير والله يقضي بالحق الله شي yake yin hukunci da gaskiya walladina yad'una wa'annan da suke bautawa ayi abuduna al-kufar wa'anda kafirai ke bautawa wa qur'a bitai iltifatan lil mukhadabin walladina tad'un wannan da kuke kira ba Allah ba min duni wanda ba Allah ba ya al-ma'budatu ghayrallah abubuwan bautar da kuke bautawa wa'anda ba Allah ba la yaqaduna bi shay'in ba su yin hukunci da wani abu wa kai bai kunu nuna shuraka Allah wanda bai iya taba ko komi ya zai zama abokin tarayya da Allah inna Allah lalle hakika Allah huwa samiu lil aqwal shine mai ji ga maganganun su al basiru bi af'alihim kuma shine wanda an masani da ayyukansu su ya Allah ya samiu ya alimu ka taimaka mana duniyar ga tana canji da sauri mu dai ka kyautace karshen mu kuma ka ba mu cikawa da imani don rahamarka kuma ka taimaka mana ka shirya mu ka shirya ɗayan mu ka haɗa mana su ga hanya kama daidaiciya ya Allah ya sami ya al'iya basir awalam yasiru أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآلهم الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ثم ثم بعد التمهيد بعد بعد التهديد بعد أبنا نكتي ودي بالكلمات da kalmomi to hassahun ta'ala bil itibar Allah ya haddahum ta'ala Allah ya kwadaitar da su bil itibar cewa su yi lura bi atharil umam salifa da alamomi na al'umma waɗanda suka gabata don kullum in kana diba na gabanka to ko dai ka ƙara kirki in ka dibi mutanen ƙwarai na gabaninka ko kuma ka rage kirki in ka dibi mutanen da ba na ƙwarai ba na gabanka amma dai kullum in mutum na dibin na gaba yana ƙara wani abu to aka ce an kwadaitar da su domin su dibi alamomin na gabaninsu allazina jadalu bil badil wa inna sun kai jidali da karya li yadhdu bil haqa dan su ba ta gaskiya da shi kai ba ku su diba su ga yadda aka halaka wa'annan mutane wa qala afalam yasiru fil ard yace halan ba su ta ya cikin ƙasa su gani ba wa yanzuru na kana aqibatul ladina su diba su ga yadda ƙarshen wa'annan ya kasance alladhina kanu ya yujadiluna bil bilbadili wayanda sun ka kasance suna jidali da ayyukan barna li da haƙƙi don su bata gaskiya shi halan su waɗanga ba su yi tahiya cikin ƙasa sun ka gawa da an kawa wa'ancan min ƙamle na gabanin su ba ai qaumikal kufar na gabanin mutanen gana ka kahire ba kanuhum su wa'ancan kahirin sun kasance ai kufarul umami salifa kahira al'ummacin da sun ka wuce ashaddu minhu sun yi kahiran al'umma yanzu tsananin ƙarfi kafiran dori sun yi na yanzu ƙarfi wa bi qira'atin wato marmako ashaddu minhu ashaddu minkum sun dara ku tsananin ƙarfi ƙarfin su ba irin na mutanen yanzu ba ku ba ku gani abin na na ada yaro karami wanda bai yi aure ba masu tafsiri suka ce sai ya tahi daji yayo itace babban gari kamar misar shi ɗaya ka goma abi ne ya ɗauko bai kowa bai azumi yaro ɗan ƙarami sai a yi wata uku kowa su ka kuna ba su ƙari ba wata uku kowa su ka kuna kamar misar ba su ƙari yaro ɗan ƙarami ka ya tayayo itace kun ga a shekarun su ba ƙarami na ba yanzu mu ko kashe kaza a yi ba ka itacen na mutanen ba dariya ka bakwai guda ba su ƙari ba sai dai a kashe ka ba ka yi waɗanda ba dariya kawai su yi bakwai guda ba su ƙari ba balle wata uku kun gani mutanen da sun yi ƙarhi amma shi Allah duwa da kake da ƙari in ka saba mai kalle ka ya kai ko mutum guda na ko jama'a ko hukuma ce ko wane ne idan mutum ya saba ma Allah komi ƙarhi ne in ka ga wani ƙasadi ba ka gani da kyau shi na wanda ya saba ma Allah Allah ya ce bayan sun yi ku tsanani wa ashaddu minhum kowa sun yi su tsananin ƙarfi wa atharul adda kuma duwa da Allah ya sun tone ƙasa da noma da gine-gine sun tone ƙasa sun giggine ta sun nonnome ta sun kama mata masana'antu ko'ina sun giggine ƙasa sun tattone ta atharul adda sun tattone ƙasa ko'ina min masani'a da masana'o'i masana'antu daban-daban wa kusur da manyan gidaje daban-daban sun zanna su ci daɗi fa aka zahumullahu sai Allah ya kama su a halaka ya halaka su bi zunubin saboda zunubansu saboda haka kun ga in mutum ya ga irin waɗanga zai ɗan kama kai ne wato sun kama ƙasa sun tone ta sun yi gine-gine na jin daɗi da na masana'antu sun samu wuri sun zanna don su ci daɗi lahiya an yi shihida an kawo kayan daɗi fa aka zahumullah sai Allah ya kama su abinda ya sa Allah ya kama su bi zunubin saboda zunuban da suke yi saboda mahi yawan mutane in sun ka samu ni'ima sabo suke yi mahi yawan mutane an ce shi a dalilin da ya sa Allah in yana son mutane sai ya jarraba su don mutum shanta kewa ya kai an ka kyale shi in ya samu duk abin da ya kaso sai ya shantaki karshe tun yana gudun barna har ya kama yadda saboda yana da duk abin da ya kaso to shi yasa in Allah na son mutum sai ya daka jarraba shi sai ka rika kuɗi kana son ka ci daɗi sai a samu hasara ka tara kaya ka tara kaya kana kana jiran wato naira ta ƙara walakanta ka ci riba sai a ce naira ta samu makanta daraja yau dala ta faɗi ka samu hasara kaza sai kaga mutum ya zaune gida yana ta tagumi yana ta tagumi saboda ya samu hasara wadda an mai ɗimbin yawa to haka nan sha'anin Allah yake kuma idan ba a gyara ba haka zai ci gaba har ya karbe komi da komi ya mai zuwa wani gida kuma ya karbe daga wani gida ya mai zuwa wani gida bin zanubiyar saboda su. Allah ya ce wa ba kana lahon min Allah min waka ba su da mai kare su daga azaba ce ba su da wani mai kare su daga azabar Allah saboda haka jama'a ku bautawa Allah kuma ku ji tsoron Allah a boye da bayyane ku ganin Allah ya kyali kamawa shi kai ta lalata ya kai ku ganin awa ya kyali kai kuma ka ganin awa ba ka da kuɗi ka ganin awa ba ka da kuɗi wani kamu in yayi maka shi kana gane bai mance da kai ba kana gane ya san da kai saboda haka a ji tsoron Allah a daina saba ma Allah in an samu abin da ake so to a yi ma Allah abin da ya kaso don shi ya ba da abin da aka so shi ko a yi mai abin da ya kaso Allah ya gafarta mana ذلك بأنه ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب wato abin da ya sa Allah ya azabtar da wa'ancan mutane bi annahum zalika abin da ya musu azaba bi annahum kanat tatihum rusuluhum domin su manzannin su ta kasance tana zo musu bil bayyanati da dalilai bayyanannu ay bil mu'jizati zahirati da abubuwa na mu'jiza bayyanannu amma ba kafaru sun ka kafircewa da manzanni suka zo da shi wa araduwa suka gitta ma abin da manzanni suka zo da shi bil takdibi da karyatawa wasa'i fi ibdalaha da kuma kokari su ga sun bata abinda manzanni suka zo da shi fa akhadhahum Allah sai Allah ya kama su walan tanfa'uhum usuluhum gine-ginen su da sun kai don su kare kansu daga azaba daga waje to bata umfane su ba don azabar Allah ce ko ina bullowa ta kai bata umfane su ba wakila ahun da manya-manyan gidajensu alhassina mai kariya bata kare su ba wala quwwatu haka nan gine-gine a karhin jikinsu bai kare su ba innahu ta'ala shadi'a qawiyyun shi Allah ta'ala mai tsananin karhi na shadidul iqab kun mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba mai la yuqawimu azabahu shay'un babu wani abu da ka iya muqawama muqabala da azabar Allah idza nazala in azaba Allah ta sauka to kun ga wa da yawa wa'ancan wa kama fa'ala bihim wanda duk Allah ya wa wa'ancan ya hallaka su haka ne ya fa'alu bi man yasa haka ne yake aikatawa ga duk wanda ya barna yayi kokari fi ibdal wata nabihi Muhammad wajen kokari ya bata da'awar annabin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min hadhihi umma cikin wannan al'umma ya Allah muna roƙonka ya qawiyyu ya shadidul aqab ka tausaya mana Allah ka kare mu daga hukubaka shadida Allah ka kare mu daga azabarka mai tsanani kuma Allah ka tausaya mana ka buɗa mana ƙohoyi na alheri kuma ka warkar da jikunkunanmu kuma ka sa mu cikin wayanda kake yantawa ka sa uwayenmu da kakanninsu da diya da zuriya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana to sun ma masala ta'ala sannan Allah ya kawo misali bi dhikri kissa fir'aun da ambaton kissa fir'auna ita wannan kisa fir'auna tana bayyana abubuwa da yawa kaifa sa'abi ibdali da awati musa yadda fir'auna ya yi ƙoƙari ya ɓata wa'azin annabi musa da ƙazahinai da kalmomi mummuna na sharri da ƙazahi da yaka jewa wa annabi musa biljidali badil da jidali na ƙarya almufakkak wanda an ka gugguce an ka wace shi wa kaifa da rajulun mu'minun kuma ku diba za ku gani yadda wani mutum mumini ya gitta ma fir'auna min ahali daga cikin iyalin fir'auna fir'auna yana ta fada da annabi Musa ya fita waje ko da ya dawo cikin 'yan uwa ne yan majalisa ce akwai wani da uba ne da uban fir'auna ubansu guda sai gashi ya musulunta fir'auna bai da labari kuma yan miki yana ta faɗa da fir'auna da mutane ne shi mutunan bil hujjajid damiga da hujjoji masu darkake maganganun fir'auna wal barahin wadiha da dalilai wa'anda an bayyanannu Allah ya ce subhanahu wata'ala wala kad arsalna Musa ولقد أرسلنا wa بآياتنا وسلطان Musa bi ayatina lalle ma aika annabi Musa da ayoyin wa suldanan mubin da kuma hujja bayyananna ay burhanan bayyanan zahirin hujja wanda an bayyananna ga ta ga hili kowa na gani da ita maka aiko annabi Musa ila fir'aun ila fir'aun wa haman wa qarun fa qalu sahirun kazzab ila fir'aun zuwa ga fir'auna wato muka aika Musa zuwa ga Fir'auna shi Fir'auna shi ne mai mulki na ƙasa abin nan Misira gaba wa Hamana da Hamanu shi Hamanu shi an mataimakin Fir'auna a cikin mulkin ƙasar Misira gaba waKaruna wa ƙaruna da kuma Karuna ne babba hamshakin ɗan kasuwa wanda ka kawo makasa kaya daga kowane ɓangare na duniya shi Karuna kenan to ƙaruna da kana min Musa fa ga alaihim da cikin mutanen annabi Musa yake sai Musa na temewa wa'azi yana cewa ya bada zakka wannan shi dalilin faɗansu da annabi Musa yace Musa hasara ta yake yi ai shi ya kamata a ba manzanci cikin gidan ba Musa ba domin da uwar karuna da uwar Musa uwarsu guda da uban karuna da uban Musa uban su guda saboda haka lokacin da musa ya taso ƙaruna ya yi imani da shi amma lokacin da annabi musa ya girma har ya fara magana da allah sai allah ya ce musa ya kawo dattijawa guda saba'in su taho su ji maganar da ya musa ya yi da allah musa sai ya fara ɗaukar ɗan gidansu ƙaruna cikin saba'in ɗinka da an ka ce ƙaruna sai ya ji magana ga lalle musa ya magana da allah da aka dawo shi a sanadiyar ƙeya da annabi musa dama ko ce yana takaici musa na ce a yadda zakka sai ya ce to ai shi ya kamata ma ya zama manzan allah gidan ba musa ba shi musa da baya da ko ɗari to wannan shi ya sa da ƙarshe sai ya bijire ma annabi musa sai ya koma wajen kahiri fir'auna sai suka haɗa kai da fir'auna da mataimaki na hamanu da alhajin su ƙarunu sai sun ka haɗa kai wuri guda wa ƙalu kowa sahirun kazzabu sai suka ce ai musa mai sihiri na kuma makaryaci na ƙarunu ya ce ai shi ya sani shi da suke gida guda da shi kun ga mutane in ba su sani wadda abin yake ba mai sauƙi na su yi magana ƙaruna tun da gidansu guda da annabi musa to ana yara musa ya zama annabi kun bayan zama annabi sun daɗe tare daga baya na ya bijire ya kabirce da Allah bai nufi shi da alheri ba sai suka dawo suka ce abinda Musa ya zo da shi bokanci na san tun can azal in ana so a bata mutum sai a ce wurin boka ya shi ka zuwa don duk wanda ka zuwa wurin boka ko malami na ko mai kuɗi na ko ɗan siyasa na to mugu na duk wanda ka jiya ya ce wurin boka ko ya aika a yi mai tambaya inda boka to mugu na kuma kowa ya sani har da mutanen fir'auna sun san hakan sai sun kai sauri sun ka ce to musa ka zuwa wurin bokaye ko ma mai zahirun na bokan na ma gaba ɗai kuma kan mai karya ya kai abinda suke nihi da an cewa mutum boka na ko yana zuwa wurin bokaye to mutunci ne ya zube ku dai na annan kuna ta zuwa wurin bokaye ko ba ku san boka muguna ba da zara aka cewa da wurin bokaye ka zuwa to mutunci ne ya zube ku ba zuwa inda bokaye wanda duk wata matsala ta sama ya bi hanyoyin shari'a wajen walwale ta ya bi waɗanda suka iya walwale mai wannan matsala su walwale mai amma babu laihi ya nemi taimako addu'a ga bayan Allah na kwarai ko malamai ko waɗanda ba malamai ba ya nemi addu'a gare su sannan shi kuma ya nemi a faɗa mai addu'a guda wadda zai rike ya yi ta yi ya yi ta yi su mai shi ko shi na yi har a samu mahita amma ku ba zuwa inda bokaye halaka na zuwa inda bokaye Allah ya kare mu daga sharrin bokaye Allah ya kare mu daga sharrin malaman cebu Allah ya kare mu daga sharrin malaman sihiri Allah ya kare mu daga sharrin jama'a su to falan ma ja'ahum bil haqa falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qutulu اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال to akwai wani makirci da fir'auna ya shirya na a rika kakkashe ɗiyan musulmi a kashe musulmi a kashe ɗiyansu don kasu yawa wai yana ganin wata dama ta zai yi amfani da ita tun da dai ya samu mulki a kansu ya bi su ya rika lallaka musu ƙarya ya ci ga abin da sun kai sai a yi tabin musulmi ana kashewa to haka fir'aun ya ɗauka kun san wanda ya san misira ya san kudancin misira Canna na wajen bani wajen isra'ila kudancin misira arewa na musulmi suke arewa musulmi kudu kahirai haka misira take wanda da ya san misira ya san haka take to fir'auna wayannan na wajen kudancin nan a wannan lokaci to suna wayanda ya kawara da su don suna abbani isra'ila a wannan lokaci to har yanzu kuma suna bani isra'ila har yanzu suna abin na hadarin misira har yanzu to sai fir'auna ya ɗauki mataki sune yake tabi yana kakkashiya amma a wannan lokaci kun san su an musulmi can wannan lokaci su an musulmi a wannan lokaci to falan ma ja a humbil haki sadda musa ya zo musu da gaskiya min indina daga wurinmu ƙalu sai fir'auna da jama'a ta suka ce abin da za a yi uqtulu abna alladhina amanu wato ku kashe waɗanda ɗiyan mutanen nan da suka yi imani ma'ahu tare da annabi musa da zara aka ce mutane sun yi imani da annabi musa sai a rika bin su ana karkashewa a iske su makaranta a halaka su a iske su kasuwa a halaka su a iske su gidajensu a halaka su mataki na da fir'auna ya ɗauka kuma cikin wannan lokaci ya ce wasu hayu nisa'awon ɗiyansu mata kame su aka yi a tahe da su ba a kashe su abinda an manowa a bar diya mata sai a yi zina da su shi an manowa ta yi wannan kaidi na makirci na yake kullawa musulmi wai sai ya kai mulki ne kamin ya gama musulmi sun yi rauni don haka ba za su iya mallaka ƙasa ba kuma ya yi zama shi fir'auna waje alahun shi ya an yassari ya ifatan minhum yudabbihu abina'ahu wato ya yi zama ya ya kakkasa su ja'alahum shiya'an ya maishe su kashi kashi wagga kabila ya hada ta fada da waccan wagga ya hada ta fada da waccan lokacin mulkin fir'auna ko ina ka saurara kowace jiha fada akai kabila da junansu kashe juna akai sosai lokacin mulkin fir'auna shi fir'auna ko ina hoye mulki haka haka ake lokaci ne duk inda fir'auna yayi mulki za ka ji kowace jiha za ka ji ƙabiloli suna ta faɗa manowa ce biyu ya rikita ƙasa shi koma can shi ta mulki ne wanda duk ya kaso sai ya laƙa mai wata ƙarya ya ce wanda bai so wanda duk ya kaso ya kashi sai ya laƙa mai wata ƙarya ya ce ga abin da ya yi bai sani ba allah na nan az ya kai allah bai nan allah ya ce wa ma kaidul kafiri na don ma kircin gana kahirai bai kasance ba illa fi dalal sai cikin ɓata malam fir'auna na nan shi na ta wanga abu sai Allah ya sa an kai annabi Musa sai an ka kawo fir'auna shi gida ne shi riko shi ya riko ne ya girma ya kono ce cikin ruwa <clears throat> milkin nan da bai so a an rai, milkin ko ya komo ga musulmi musulmin nan da bai so su yi milki milkin ko ya dawo gare su saboda haka abinda ake so ga mutane su maida al'amarin su ga Allah shi fir'auna ko yaushe ya milki bai bari a zanna lahiya duk sadda ya mulki bai bari a ranar lahiya zai rika tabin ɗiyan mutane yana kashewa yana haddasa ƙabilanci cikin jama'a ya hana a zanna lahiya wai don ya yi mulki ya ji daɗi to duk abin da ya sa suka yi haka na aza suka yi allah bayan wa ƙala fir'aun wa ƙala fir'aun zaruni a ƙutul musa wal yad'u rabbah إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون سي فرعون يتي zaruni a katilin musa ko banna in kashe musa wato ya yi ta wahala da musa yana yaro karami kamar wadda ya faɗa alam nurabbika fina walida ya yi ta wahala da annabi musa yana tarbiyya ta musa yana girma musa na girma har musa ya girma ga shi gidan fir'auna sai shi hau dawakin fir'auna ya zagaya cikin ƙasa ana faɗin ɗan fir'auna ba sani ba mudda ya yi musa ka zama ɗan fir'auna amma ba su sani suna a ɗan fir'auna ɗan fir'auna sai da ƙarshe sun ka lura ɗabi'un annabi musa sun saba ma gidan da yake Abin abinda fir'auna ya ka tabbatarwa shi musa shi ne gabatawa. to ran nan sai fir'auna ya tunani ya ce ka ganshi. mutunan ga gida na hiki shina waɗanga abubuwa shina musa nan da an gace za a haifa ya gane sai ya ce zaruni a katilun musa ku bar da ɗan kashe annabi musa la'annahum kanu yakufunahu domin mutane ne sun kasance suna tattare shi an katali game da kashe annabi musa bai qaulihim lahu suna ce mai laysa ta kafu. ranka ya daɗe wanga Musa ba shi na wannan da kaka tsoro ba don mata fir'auna kun sai ita ta sa mai Musa ita mata fir'auna ita ta zana mai Musa uwa ta bata sa mai suna ba ita ko kun san an ce dalilin da ya sa ta sa mai Musa saboda an same tsakanin mu da sha wato mu it abin na ruwa sha itace. to cikin akwati an ka samu icci kuma cikin ruwa sai ta ce to itace da ruwa suna ne ke Da haka ita ta zana mai suna ba uwa ta ta zana mai ba da an ka cinto shi an ka kawo mata to wani ya gane shi na ya ce ku banni in kashe shi su ko suna ce habaran kai daɗe ba shi na wannan da kaka tsoro ba ba shi na baran kai daɗe allazi ta kafu wanda kaka tsoro shi ko ya gane shi na illa dai shi fir'auna dan demokradiya ne sosai saboda ka bi ehituwa ya saba ma jama'atin su yana haka shi nan yana tabin su amma fa ya gane su ko su gane ba suka ce kai mai gida wanga ba shi na ba wa annahu min zalika ai wanga bai kai kama wannan Musa da zai yake ka ba wa da abu kuma bai karhin wancan ba wa ma huwa illa ba'd sahara kai wanga ba kowa bane face sashen boka yana wanga boka na idza adkhalta alan nasi abin na shubhatan wa ataka wa ataqadu abinna annaka ajassa min da tihi bilhujja wato in ka yi abin nan izan izan adkhalta alan nasi shubhatan kenan za ka sa shubha ga mutane mutane za ka ɗan rikita su su rage ganin girmanka wa ataqadu annaka ajassa in ka ce ka kashe sai su ce to wato sun gane dai baka iyawa an ma'ara ta bil hujja ba ka iya mukabala da mutumin gada hujja to kakka kace shi su yi ma zato haza wannan kenan amma wa zahiru min hadal abin nan min hadal la'in min halil la'in amma abin da zahiri ga halin na Allah fir'auna annahu qad saykana annahu nabiyyu shi ya gane Musa annabina shi ya gane kun san masu mulki ku ba ganin mai mulki a wawwawa abinda yaka ganewa ko farfesa kake baka gane shi duk wanda kaga Allah ya ba mulki bi shi a hankali bi shi a hankali yana sanin abin da baka sani to fir'auna ya gane amma su basu gane wa ma ja bi haqqun kuma ya gane abin da Musa ya zo da shi gaskiya ne walakin kana yakhafu sai dai yana zaton in hamma bi qatli in eh, ya kashe shi an yi ajala bil halaki Allah shi ga ta kashe shi saboda shi mutumin kirki duk sadda kan nuhai da sharri Allah bai kyalewa yana kyale ka ga wani ka kai gare sai ka kashe wani din bawan Allah na kwarai don ya bashi shahada bayan ka gama kashe shi shi ya samu bukata ta wurin Allah kai ko Allah shi halaka ka ka samu abin da ba ka so wuri ne kai ko yana yi haka na wani lokaci wa innama qala zaruni dama fir'auna ya ce daruni a katul musa ila khazwa karshe tamwiha don rikitar da al'amarin su wa ihaman annahum humul mani'una lahu min qatali wai don ya nuna kamar su sun ka hana mai inda ba don su ba ai da kashe shi zai yi walau la hun hu ba don su ba zai kashe Musa amma ba kashe shi ya kani ba ya san bai baiwa ya kasa. kuma annahu ma abu duk da yake babu abin da ya hana shi kashe Musa illa ma fi nafsi min fazai sai abin da a cikin rene na tsoro alha'il wanda ya matuka. tuka wa qawlu yace wala da rabbahu ba ya ce shi abin nan shi annabin Allah na ai eh an ka taba shi addu'a shi kai ga Allah ba to wale da rabbahu ya tashi addu'a ga Allah ubangiji ne tashi addu'a ta kun gani har da fir'auna ya gane malami ne da addu'a ya ka tahiya sai ya ce to wale da rabbahu liyam na'ab ya tayi roki Allah ne dan ya kare shi minni daga gare ni alahu ya faɗi wannan abin na na don abin na na tajalludan don nuna bai damu da addu'a ba wa izhara don nuna wa ta yi li adamil mubalati wai shi bai damu da Musa da addu'a ta ba da Allah ne ya taita shi addu'a ta wazan da yawa za ku ji masu mulki suna haɗe dukkan ji mutum na haɗe ni unhanin addu'a su ya ga unhaninta ya gani wai nuna na haka bai gani ba amma ya duka unhaninta saboda haka abinda ɗaya an wajibi ga mutum kada ya cuci kowa amma in kaga wanda zai cuce ka yi mai addu'a Allah shi maka magani ne amma kai kaka cuta wanda ku ya ce addu'a ba ta da unhani sai ya ce tana da unhani wanda duk ya ce ba ta da unhani sai ya ce tana da unhani nan ƙasa ga an kai wani ya ce mi unhanin malaman wace addu'a mi unhanin addu'a su amma ɗan gutsun owa da da matsala ta taso mai malami ɗari nawa ya ɗauka ya kai su yi mai addu'a lokacin da ya ga ana batun kame shi ai ya san tana da umarni shi dai magana ɗaya ta don sun ƙibi yi ga abin da ya kaso shi na yi magana da ya nuna shi ma ya haushi da su kuma nan ƙasa ko wanda ya ce ba ta da umarni amma ba ku gane da ya hito takara ba ku gane ya daga hannuwa ba har kuma abin nan fassa ce kun kasa in mutum zai shigo nan gani yana gani ne ya daga hannuwa wai addu'a wai dole wasu ya zama ya zama sai ke addu'a ai ta addu'a ta yi ƙarhin mutum ya ce mata addu'a mai can addu'a ta yi ƙarin haka da addu'a komi ƙarfin mutum ana karya shi komi ƙarfin mutum ana karya shi duk wanda ka ga yarin jaye ka baka ɗaukan mai buta ba inda ce amana kana shi kai da ka ɗauki buta ka karike duk Allah ya maka alkawari wurare ba guda ba wurare daban-daban na ƙorani Allah ka ya mana ka shirya mu ga yin addu'a wadda kaka so kana da daɗi shi fir'auna ya nuna wai shi bai damu ba walakin na huwa aka wafa nasu bi amma ya yi kowa tsoron musa wa ihaman lil agabi don ya nuna ma wawaye annan musa laisa ala shay'in musa ba bisa komai yake ba inni akhafu an yubaddila dinakum ni fa abin da yasa zan kashe shi ni ba don tsoron shi min wani abu ba tsoron kai kashe shi zan kai canza muku addini daga gargajiyar ga taku kuma addini ne wanda ya zo da shi na musulunci kai ya canza muku min ibadatukum iya ibada da kuka yi min kakku bari ba su tabi uku ku ku bishi daga baya aw an yi zira fil adda fasada ko kuma ina gudun ya bayyana abin nan barna cikin kasa ku ji kahirin Allah wai shi ka ce manzo Allah barna ya da bayyana cikin kasa kahirin Allah saboda haka in dai baki na ka magana in dai baki na ka magana to bai bari a kasai sai in bakin wawa na amma in dai baki ba na wawa na bai bari a kasai wai fir'auna ka cewa musa mafannaci na kasa yaka ka bayyana a cikin kasa au an zira fil adil fasada min katalin ya bayyana kashe kashe wa gairihi da waninsa tabdilu tabdilud inda hu fasadu canza addinin gargajiya da na sheka zuwa ga addinin musulunci wajen fir'auna banna ce li'annan ta kadu an na dina sahih don mutane sun ta addini ingantacce huwa dinuhum alladhi kano alai. ne addinin su wanda suka kasance bisa gare shi ja a Musa sa'iyan fi fasadihi sadda Musa ya zo yana kokari ya bata addinin nan nasu na gargajiya E, ta kadu annahu sa'in fi fasadid dini sai sun ka kudurta cewa wai shi aiki na ya kai don ya bata addini alhaka na gaskiya waye da bi zalika fasadud dunya in kuma ya bata addini to duniya ta bace ita ma bi an yashmi alaihi aqwamun don mutane za su taru wuri ne wa yasiru zalika sababan sai taruwan mutane gare ya zama sanadiyya ya zama sanadiyya liwa ko il ci ga kowa husuma wa itharatil fitani da kuma zabar da hitina cikin jama'a wa bada fir'aun bi zikir din fir'aun ya fara yana wa mutane ne magana addini don duk wanda ka shugabancin mutane in yana so ya yi tasiri gare su dole sai yayi magana addini waɗanga shugabanni namu nan da kwa ganin suna cewa ai mu babu ruwanmu da addini ƙasa mu babu ruwanta da addini wawaye na wawaye na wanda ka magana addini in yayi shekara guda tasirin da zai samu ga ƙasa sai ka shekara talatin baka samu kamata ba cikin ƙasar shi yasa duk shugabannin da in sun ka taho magana addini suka kun ji wai hadda firawuna inni akhafu an yubaddila dinakum ni ina jin tsoron kai canza muku addini ya ku jama'a har da birawa wai addini ya ga kariya to siyasa ce don ya jawo hankalin jama'a shi yasa kun ka ga mu na da su saddauna sun yi mulki sun kari in dai ba masu son mulkin ba da arna da musulmi kowa na maraba da su saboda maganar addini da suka yi ba su bari a cuta ma addini shi yasa Allah ya ɗaukaka su ya darajanta su su musulmi na sun kare addinin su na musulunci kuma su yadda a walakanta addinin kiristanci ba amma addininsu su suke yi na musulunci kuma ko ina ba su shakka a ce su musulmi na kuna dai ganin su ha ingila kuna gani ne da riga da jama da wando da rawani gudan katu kuna gani ne ha ingila malami ne ya ce an gayyace su wani jawabi da aka shirya a wata coci aka ta shi malami ne sai da ya makabala da shugaban coci da cikin coci aka ce don ya ce ni musulmi na manganu da kawaɗi sun saba musulunci kuma dole in kare addini ya ce gaskiya ne shi yasa suka yadda da 'yan arewa mutanen gaskiya na abinda ba su yadda shi ba magana suka yi a ingila aka yi shi saboda haka su suna kare addininsu kuma ba su bari a walakanta addinin wani wannan shi yasa har yanzu sai dai masu son mulki su ɓace su amma tun sadda suka bar duniya abinda sun kai har yanzu najeriya ba a yi kamate ba sai dai shi ne aka lalatawa amma dai ba a yi kamate ba godabban da sun kai har yanzu babu wasu suna aka bi har yanzu har yanzu suna aka bi babu wasu wutar da sun kasa har yanzu ita ta ko canji ba a samu ba ko canji wuta ba ta samu sai dai lalace ta samu amma ko canji ba ta samu ba wasu kasashe wutar da sun kasa makka kun ga can an samu canji don sama sun kasa ta irin najeriya amma su kun ga sun canza sun mai ta kasa amma sadau na lokacin da ya sata sama ya sata amma yanzu da sun ka ci gaba sun kame da abin su kasa su canjin da an ka samu kenan amma mu ko canjin mu a samu wuta tana nan wadda take baya ɗaya ta ci ba ta ci gaba ba sauran makarantun ne manyan jami'o'i da sun ka kawa har sun ka ba duniya ba a yi yajin aiki ko su guda jami'a ba kuma jami'o'in suna nan har yanzu suna ba a samu wa'ina sun ka yi su ba to abin da yasa suna kulawa da addini don haka kuma shugabanni yanzu ku kula da addini ku bacewa babu ruwanku da addini ku kula da addini don ku yi ƙarshe mai kyawu ku kula da addini don ku yi ƙarshe mai kyawu wanda duk babu ruwa ne da addini Allah Allah babu ruwa ne da shi Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kare mu ku je fir'auna wai ya fara da magana wai magana addini wa abin nan waba da fir'auna bi eh, zikri dini awwalan ya fara da magana addini farko li'anna hubban nasi li adyadihim dan son mutane ga addinansu fauqa hubbihim li amwalihim ya dara son da suka wa dukiyoyinsu duk wanda mutum ka son dukiya yayi yi son addini ne bisa ga dukiya hmm. duk kowa da ka gani nayi ga mutane nan kana gani ba su yi karatu ba amma da ka taba addinin su duk kana gane suna tare da addinin su to Allah ka gafarta mana Allah ka shirya da shugabanninmu wadda ka shirya magabatanmu wa ƙala Musa wa ƙala Musa inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم لا يؤمن بيوم الحساب yanzu ba da dadewa ba kun ji fir'auna ya ce wal yad'u rabbahu musa he tashi roki Allah ubangijin nashi ya kare shi wa musa sai musa ya ce liƙawami ga mutane ne wa kada sami a makalata fir'auna ya ji magana fir'auna ya dalu bukata lahu fir'auna na neman ya kashe sai ce to ya ce in nemi tsari ga ubangiji na to in ni ustu bi rabbi ni na roƙi Allah ubangiji na ya tsare ni wa rabbikum ku ya kare ni min kulli mutakabbirin daga kowane mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai imani da ranar hisabi ba mai wa'azi in yana wa'azi bai haɗin sunan wa'anda ya kawo wa'azi fir'auna naka magana da musa ya faɗi sunan musa to musa mai hankali na sai musa ya ce inni usbi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab bai ambaci fir'auna ba amma da fir'auna yake bai ambate ba balle mutane su ce ya ma fir'auna rashin kunya su mutanen fir'auna to bai ambate ba amma shi fir'auna ya san kalmar ga ba da kowa ake ba da shi ake amma kuma wadda yaka kurin ɗan siyasa na Musa ma ya iya siyasa don haka ya faɗi kalmomin da za a te a danna a ɗora jayayya ana gaddama mutanen fir'auna su ce Musa bai da laifi don bai faɗi bai ambace fir'auna ba wanda adda basira su ko siya ya ambace don shi na haka ne da mutakabbir lawa ne biyar milisa to ala ta hali abinda ya kamata ku lura da shi do wanda ya kasance yana ta abin nan yana son ci gaba to dole ne ya ɗauki buta ta shi mai da al'amari ne ga Allah ga musa wanda ya ji magana fir'auna yana son ya kashe shi buta ɗaya ɗauka ya kuka ma addu'a ta yi bakin gaskiya ta yi inni usbi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab inni usbi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wannan addu'a yana ta maimaita ta yana ta maimaita ta ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba tsari na ya kabe ɗaga Allah wannan addu'ar kai ma in kai yawaita ta Allah zai tsare ka ga duk wanda kake jin tsoro ne Musa ya ci gaba da wannan addu'a walan ya san mai fir'auna bai ambaci sunan fir'auna ba bal da karahu ya ambaci fir'auna amma bi wasafin da wata siffa ya ummu wadda take game fir'auna wa gairahu da wani ne mina jababira na azzaluman shugabanni ta amimil isa'adati don tsarin da ya nema ta hada duk wani wanda adda manuwa mara kyau gare shi wale ish'ar bi illatil kasawa domin ganewa da illa bushewar zuciya wal jara'a da kuma abin nan tsaurin kai Allah ta'ala ga Allah subhanahu wata'ala wale isti'aza min sharrin jababira neman tsari daga sharrin azzaluman shugabanni to madalubun abin nema ne wa bihi da ita madu Allah kuma ciki akwai dogaro ga Allah saboda haka ba Musa ba kai ma ka ci gaba da maimaita wannan addu'a inni usbi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab inni usbi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab saboda haka mutakabbirin kowane na da wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda ya bayyana da wanda bai bayyana ba duk ya shiga ciki to Musa ya yi addu'a kuma Allah ya anshi addu'a to idan Allah ya nuhe mu da kai gobe insha Allah za mu ga damina na Allah ya ansa Musa addu'a ce amma ya anshi addu'a to za mu ga damine ne ya ansa mai addu'a Allah ka gafarta mana Allah kai mana jagora Allah kuma kai mana karshe mai kyawo Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah kuma rahmatullahi wa barkatu kamar yadda shekaran jiya a shek abbas muhammad jega ya yi bayani game da kwamitin marayu saboda haka ana umarta 'yan agaji da jama'a su taimaka fi sabilillah jama'a taimaka fi sabilillah kowa shi kokari ga ya taimaka ma wannan kwamiti na marayu fi sabilillah a zagaya 'yan agaji Allah ta malan wata ce ba ta da lafiya harkun azumi ɗaya ga wata har yanzu ba ta da lahiya shin alagahar ta malayan in azumi ya wuce za ta rama azumin ga gaba ɗaya ne ko gaga eh duk sadda ta warke za ta ranka azumi duk sadda ta warke to ranko za ta yi in tana iya yi ne jere ta yi shi wata guda jere shi ya fi in ba ta iyawa ta yi kaɗan kaɗan har ta gama amma dai watan ne za ta ranka in ta yi ranko wata guda jere to in 29 ya yi shi za ta tsayawa amma in ta ranko kaɗan kaɗan ta yi bakwai ta huta ta yi goma ta huta to guda talatin za ta yi Allah gafarta malan wata mata ce ba ta da lafiya farkon azumi har wata hudu Allah ya kaddare shi lahiyar nan ya zan sanadiyar rasuwarta shin Allah gafarta malan yaya za ta yi za a rama mata wanga azumi na farilla ko kaka za ta yi idan ya kasance mutum a watan azumi